Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyoyi hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a ta gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto na kan kafa dokar hana yawo a jihar Imo biyo bayan arangama tsakanin sojoji da 'yan rajin kafa biyafara. wata kungiya a Nijar ta dage wajen wayar da kan mata kan 'yancin a dama da su a siyasa. Lauyoyi sun mai da martani kan dokar sanya kariyar fuska da shugaba Buhari ya sanya wa hannu. Muna ɗauke da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamun waɗannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashin Gumel. Jama'a Afirka sun ce suna aiki don samun fi Afirka a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga haɗin kan Afirka a yaƙi da cutar coronavirus. Nahiyar Afirka na da mutane miliyan 3.4 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon bullo wata a watan Fabrairun bara. Tun daga wancan lokacin, Dr. Jan Nkensong ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan 30 mafi yawan su a cikin kasashe goma, ciki har da Afirka ta kudu, ƙasa da tafi sauran ƙasashen Afirka fama da cutar ta coronavirus. Ƙasashen Habasha da Najeriya da Kenya da Zambia da Uganda dakunan gwaje-gwaje ƙasar ɗari biyar ne kawai a faɗin najin cutar. Inkasong ya ambaci ƙasashe hudu da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan da suka da Morocco da Masar da Seychelles da kuma gini Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. yana mai cewa za su gyara barnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar donald trump Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka sannan kuma ya buɗe rajista na musamman na tsawon watanni uku ga Amurka waɗanda ba su da inshora waɗanda yanzu suke son sayin inshorar lafiya da kuma waɗanda suka rasa inshorar su saboda annobar coronavirus. Trump kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata waɗanda suka goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka birkin yaɗa zubar da ciki a duniya tare da kyan sake buɗe kasuwar inshorar lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Gwamnatin Biden ta yi amanna cewa a daidai idan ƙungiyar mayakan ta cika alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar da ashirin. Ko da yake, Amurka kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Kisan a rikicin Afghanistan ya haura sama da tara a shekarar ta gabata. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta ce, duk da ci gaban diplomasiya don kawo ƙarshen yakin ciki har da tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi a Qatar. Mace-macen na wani bangare ne na yau ke barazana ga shirin samar da zaman lafiya wanda ke yin kafar ungulu ga kiran da kasashen duniya ke yi na tsagaita wuta yayin da gwamnatin Afghanistan da aka yi a watan Fabrairun 2020 tare da kungiyar Taliban ta bukaci a janye sojojin Amurka baki ɗaya daga watan Mayu na shekarar da 2021 domin maharan su cika alkawarin baya da tabbacin tsaro. Jami'ai da jami'an diflomasiyya Amurka sun ce alaƙa da duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin kan China a cewar masana tsaro. ya zo ne 'yan kwanaki bayan da amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takakai don gudanar da ayyukan yau da kullun da tabbatar da 'yancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar a kamfanin ran corporation wata cibiyar bincike ya faɗa murya amurka cewa beijing na aikewa da saƙon gaggawa ga gwamnatin shugaba joe biden wanda aka rantsar a ofis a ranar ashirin ga wannan wata na janairu makomar dubin dubatar 'yan gudun hijirar wiga a turkiya da ke kora zuwa china na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban turkiya da tayyip erdogan wanda ya daɗe yana nuna kansa a matsayin mai ƙoƙarin kare haƙƙin musulmi a duniya suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai amma sun kasa jin kukan 'yan uwanmu da ake azabtarwa saboda sun ce su turkawa musulmai ne a cewar meryl atna ta jami'ar good party a cikin jawabin da ta yi ranar laraba ga mataimakanta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan 'yan majalisar jam'iyya mai mulki ta erdogan amma erdogan wanda akai-akai yake caccaka yammacin duniya saboda wulakanta musulmi da kuma allah wadai da karuwan masu nuna kyamar musulunci ya cewa fitowa bayyana jama'a ya yi suka game da yadda China ke kula da 'yan tsirarin wiga. daga ƙarshe dubin da ɗalibai da malamai sun gudanar da zanga-zangar lumana a manyan biranen girka jiya alhamis kan adawa da sake fasalin ilimi suna bijirowar dokar hana yin zanga-zangar mako guda da aka sanya a matsayin wani bangare na matakan magance cutar virus. Kusan mutane dubu hudu sanye da abin rufe fuska don kaucewa kamuwa da cutar sun yi maci kan titunan Athen yayin da wasu kusan dubu ɗaya biyar suka yi zanga-zanga arewacin garin Falmi'o'i. A ranar Talata, gwamnati ta sanar da hana zanga-zangar da mutane fiye da ɗari za su halarta har zuwa ɗaya ga watan Fabrairu a zaman wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar coronavirus. Ana iya hukunta laifuka da tara har zuwa dala dubu uku da ɗari shida da hamsin ga mutanen da suka shirya taro ko zanga-zanga da kuma kusan dala dubu shida ga ƙungiyoyi ko kamfanoni. duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. biyo bayan aron gama tsakanin sojoji da 'yan rajin kafa biyafara inda aka samu asarar rayuka da dama a jihar imo gwamnatin jihar ta kafa dokar hana yawo a kananan hukumomi tara lamido abubakar na dauke da rahoto kungiyar ta ipoc ɗin dai bayan kafa wata runduna ta musamman ta tsaro da ke ikirarin cewa za ta yi aikin tsaro a ɗaukacin yankin kabilar ta ibo inda ga dukkan alamu sun ɗauki doka a hannuwansu kuma rigimar ta tsananta matuka yayin da aka tabbatar da cewar yan kungiyar ta IPOC sun kashe wani soja daya daga bisani. Sojoji suka yi daren mikiya a ƙauyuka daban-daban inda ake sa ran maboyar yan kungiyar ne ta IPOC inda bayanai suka tabbatar da cewar an kashe mutane hudu kawo yanzu. Gwamnatin jihar ta Imo ta kafa dokar hana fita na tsawon ashirin da hudu a cikin wannan yanayin dai na ji ta bakin shugaban 'yan Nijar. Sunana Ibrahim Abdulkadir Angani. Misalin karfe goma na safe da rabi mutane na nan kasuwa sai aka ga waɗansu mutane da bindigogi sun shigo da hilos hilos da sauransu da sun ka taho daga inda suka taho ba su tsaya ko ina ba sai wannan kasuwar ta mutanen namu suka zo suka sa wuta suka kama harbe harbe daga nan suka harbe mutum hudu sannan kuma suka kona shaguna haka kuma wani da ke zaman dan uwan waɗanda suka rasa rayukansu ga abin da yake cewa sunana ali gugu shi dan naka ne aka yi har zama ya sandi ai masa harbi akai kuma aka harbe shi harbi ba ba biyu sun kai harbi guda uku wanda aka masa shi sa akwai kuma abokina wanda ake cewa Muhammad Yahuza shi ma an halbe sa a Katara kawo yanzu dai gwamnatin jihar ta Imo ta umurci jami'an tsaro da su gaggauta farautar waɗanda suka aikata wannan kashe-kashe Alhaji Ahmadu Ali da ke zaman sarkin Hausawan garin Olu inda lamarin ya faru ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin matasa mazauna olin nan gwamnatoci da sarakuna duka mu ba mu da abinci. an kone mana dukiyoyi an kashe mana mutane amma abin da haɗin kai ne an kai mana abu gaskiya za mu ɗauki mataki Musa Ikuku Orlando shine mai magana da yawon rundunar 'yan jihar Imo. has returned. Yana cewa ne kawo yanzu abubuwan da suka faru sun riga sun faru kuma bamu da adadin waɗanda suka rasa rayukansu sai dai kuma rundunar 'yan sanda a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a ta ce amma yanzu zan iya tabbatar maka da cewar gwamnatin jiha ta kafa dokar hana fita na tsawon da 24 kuma jami'an tsaronmu na 'yan sanda a tsaye suke domin tabbatar da doka da oda kawo yanzu dai abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba. enforce the curfew and Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A jamhuriyar Nijar wata kungiya ta kaddamar da kamfen ɗin wayar da kan mata don samun 'yancin gudanar da harkokin siyasa kamar takwarorinsu maza ga rahoton Tamar Abari. Dr. Isa Isufu shi ne mai bada horo ya fara da makasudin wannan taro ga matan. Tun daga lokacin da demokrasi ta zo a Niger, ma makamai daban-daban musamman ma makamai na wanda shahi eh, wanda ake da makamai wanda ake naɗi. Kun ba da wannan bayani tun daga demokrasi har zawa yanzu. Kamar yanzu misali an yi abin da aka ce ma luwa da kota mu dai a nan Nijar kamar mata ta shafa inda a yanzu dai kamar ta karshe wadda aka yi ita ce an ce misali kamar inda ya kamata a ce an yi zaɓe ya kamata a ce a kaɗan an sa mata kishi mata yi naɗi saman shi ya kamata a ce an tsaloli kala-kala in ji isufu isa mata sun yi kwance da kaya kamar yadda ake cewa da hausa maimakon su yi kokari su huce wannan tana ce aka bayan wannan doka su abin da suke so a basu wannan kishi guda biyu da na faɗa da na faɗa muku me duk da wannan kokowa da suke yi har yanzu dai akwai rina cikin kaba shine muka bada bayani da cike zaɓe ya zo amma kuma in kika ɗauka ma a wannan zaben ma abin yana da amfani wannan zaben da za a yi mata suna ciki in ma a ce a bayan wannan doka mai dekota suka tsaya gina ya kamata a ce sun hudu wannan haki nasu a ƙarƙashin wannan wannan doka. Ita kuwa Hajiya Maryama Mamman wata gogaggar 'yar siyasa ce a nan da magara. Zama da yawa bisa kan wannan horo da yawa an shayi bisa kan harkar siyasan mata saboda yadda ya kamata mata su shiga da cikin siyasa kenan wannan tahiya da suka zo mediatar la republic kenan sun kara mana karfin gwiwa abin da su gurin da suka sa gaba kenan insha Allah za a cika wannan gurin yayin da a ɗaya waje kuma hajiya maryaman ta ƙara da cewa duk da irin matsaloli da ake fuskanta ta ce an ɗan samu ci gaba a harakar mata yanzu mata sun fahimta da duka 'yan siyasa su da kansu sun gane da cewa wannan tahiya ba ta yi wa sai da mata kuma alhamdulillahi takara da aka ajiye daban-daban mata sun shiga da hihi musamman kuma gwamnati ma da taba wannan sa kenan maza ko mata suka yi kada su samu ƙasa da 25 bisa ɗari a fannin zaɓe kenan wannan nan ya ba ƙara ba mata ƙarfi kuma insha Allahu mata za su yi ƙoƙarin ka ne zai sa ka samu yadda tafarkalla bismillah suka shiga da fifi har ka da yawa. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. muryar amurka ta taɓa hannu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi game da dokar tilasta amfani da kariyar fuska tare da hukuncin ɗaurin wata sharan 'yan Najeriya na mai da martani inda wasu ke ganin da sunana Muhammad Hassan Oscar. Wannan maganan corona ba abu ne na Najeriya kaɗai ba duk duniya ne. kasa nan yanzu talaka suna cikin matsi kwarai da gaske saboda haka ni na sani kamar mu yanzu da kake magana da ni na da face mask wani talaka man bai da naira ɗari da zai sayi face mask din kuma dole a bi dokokin gwamnati don ciwo ba na mutum ɗaya ba dole ku guraren amma waɗansu guraren ba za ka tilasta su ba domin in ka ji kamar ƙauyuka nan yanzu gaba a Najeriya waɗansu ƙauyuka din ya zaɗi ma ba su ji ƙauyuka sun mayar wa mutum wa talaka an ƙauye kai ba. Malam Abdulhamid Dahiru Bomo da ke sharhi da fashin baki kan lamuran yau da kullum na ganin fa akwai abin duba kafin ma kafa wannan doka. Ta ba da mamaki kuma ba a zaton haka ba saboda gaskiya fi lahi a halin da ake ciki yanzu da yadda aka sa wannan dokan a hikimance a ilmance sannan a al'adai gaskiya wannan dukan ba a irin wannan lokacin ya kamata a sata ba ko ma na a sata ma zama dole a sata saboda gaskiya fi sabila ya kalli sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka kafin a saka shi akwai wayar da kai ga al'umma ga baki daya domin ba kasar nan namu hata lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan gwamnati kawai ta yi a sai wani abin. Shi ma wani rajin kare haƙƙin bani Adama a jihar Taraba ya haska fitilansa ma da cewa bayan bayan allah al'umma suke fama da abin da ya shafi rashin tsaro da sauransu da rashin abin da za a ci akan abin da ya shafi matsalan sa face mark kan cewa wanda ba za a yi tara a kai shi a prison to mutumin da yake fama da abin da zai ci bai da shi tukunna sai aka je ka ce an sa mishi tara akan abin da bai zama wajibi ba ne don mu a gurin mu cuta allah ne yake karewa duk da cewa an ce ka kare kanka kafin allah ya kare ka mu a gurinmu mun yarda da haka amma matsalan shine ne gwamnatin mai ta yi wa talaka ita tun da take fama kare hakkin talakawa ne shin za ta saya wa talakawa wayan na abubuwa su yi amfani da shi ko kuma a'a babu kawai a ce kowa ya saya wani bai da abin da zai sayi shi da shi sannan jan kama shi an ce an buga mishi saboda haka mu dai a matsayin mu na masu kare hakkin dan adam muna gan kamar wannan wani fanni ne wanda ake so a tozartar da talakawa da shi to wai ake cewa wuraren gani da wannan sabon doka da aka rattabawa hannu barista da Joshua Ugra wani lauya mai zaman kansa a Yola. Ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba. To amma gaskiya a wannan dokan da shi shugaban kasa ya rata hannu ya bisa tsari a ba gaskiya akwai abun da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki. Abun da ake son a yi gyara sai wai a domin a yi gyara a kanta ba. Koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida ma za a cika gidajen yarin Najeriya da masu kare dokar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja Hassan Maina Kaina. Masu sauraro da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau fara da Amurka sannan mu gangara Najeriya. Sojojin Amurka suna horo sojojin Nijar a nan Walam kuma a can Ifa. Kenan barazanar jayes wannan idan Biden ya zamna za a jaye ta. To kaga wannan lalle abin murna ne ga kasashen Sahel a ce Amurka sun zama. Yawa gaskiya an sha wahala kuma wa'inda aka ɗauka matuka sun wahalu irin duwatsun da muka yi ta hawa mu ma maza karan kanmu wala sai mu huta balantana su mata. Muna ta tafiya cikin rafin har muka kai gonan wani kankana sai na ce masa na gaji zan huta suka ce ba za mu huta ba ta yi sabon shugaban ƙasa inda aka rantsar da Mr. Joseph Nete Biden Jr. na jam'iyyar Democrats a matsayin sabon shugaban kasa tafkin Chadi bisa manufofi irin na sabon shugaba Joe Biden. Tambayar kenan da kwararre kan sha'anin tafkin Chadi da kuma Sahel da Sadiq Abba. Lalle kau ana jinin jira kuma babban canji tsakanin eh, yadda harakokin asiri tsakanin amurka da afirka suke kasan shi shugaba trump kan ya sabka daga mulki ya ce zai jaye sojojin amurka daga somalia wannan an yi shi tuni ya ce kuma zai jaye sojojin amurka daga sahel kenan wanda suke zamme a nan agares ta niger da yake lokacin obama an sa kuɗi har wajen dala amurka miliyan 100 an buga hinin jirgi kuma sojojin amurka suna horo sojojin sojojin Nijar a nan Walam kuma a can Difa. Barazanar jayes wannan idan Biden ya zamna za a jaye ta. To kaga wannan lalle abin murna ne ga kasashen Sahel a ce Amurka sun zama Idan kana tune wani lokaci har soji wajen ɗari uku su Amurka suka ce za su aika Kamaru saboda a yaƙi su mutanen Boko Haram a ɗan ta'adiyya. Abu ne da zai kawo canji sun da su Amurka a lokacin Trump sun ƙi yarda a ɗauki wannan sojoji na J5 Sahel a sa su kaman sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya saboda a samu kuɗin da za a iya ba da kuɗin da ake saboda idan ka gane ai ba yau ba ake cewa za a kawo sojojin J5 Sahel nan Mali amma rishin kuɗi ko da yake an taimaka aka sasanta mutum ne mai iya cewa to ya yarda Amurka ta yarda tun da a yanzu haka Amurka ita ce ta yarda a ce sojojin nan da za a kawo Majalisar Ɗinkin Duniya za ta rika ba da kuɗin da za su yi aiki. Ka san tun lokacin lokacin obama ne aka fara aiko sojoji na amurka masu koya ma mutane aiki da yake idan kana tune yau da shekara uku akwai sojoji ma da aka kashe su nan wajen tango-tango ba nisa da mai kasar tilaberi to wannan duka za a ci gaba kenan da samun horo kuma za a ci gaba da samun makamai wanda zai kawo lalle canji a nan yadda amurka take taimakon kasashen sahel su fama da wannan ta'adi da shi joe biden ya ce za a ci gaba da kawo ma horo da yake tuni ana horo oh, wajen lakchad ana horon sojojin niger ana kuma kawo taimako ga sojojin kamaru to kenan za a ci gaba da wannan shi ma kenan zai kawo abin da ake cato kagi abu babba babba wanda ake jira saboda haka ne mutane sun yi murna da shugaba joe biden zai ci mulki da ya ci mulki to yanzu kuma sai mu leka najeriya inda wasu 'yan banga a yankin biri da ke karmar da ke allurar rigakafi a ciki har da wata mata mai juna biyu daga hannun masu garkuwa da mutane ga ma karin bayanin da kwamandan 'yan banga na garin birin ya yi mana. Ni sunana Musa Bawa, kwamanda na 'yan sa kai na cikin labarci gaskiya sha wahala kuma waɗanda aka ɗauka matuka sun wahalu. irin duwatsun da muka yi ta hawa mu ma maza karan kanmu wala sai mun huta balantana su mata da suka ji hasashen cewa dai ga munan mun kwararo mata domin mun haɗu da wani tsoho ya ce ya gansu sun bi arewa kamar za su bulle shiyoyin hanyar banki sai na raba yara wasu domin mun ji kukan zabbi to sai muka kyautata zaton cewa su suka tarwatsa zabbin nan domin akwai zabbi cikin daji da nan sai muka zagaya ta wurin suka sake su su kuma sai suka kama tafiya kasa inda suka bullo shirin farin shinge daga bisani kuma matan da aka kubutar din su mana ƙarin bayani sunana rebeka to da dai muke wucewa mun kamo anya muna wucewa mun kai ga rahi wurin tafi nan da mashin dinmu ya na yi slow ko da yake mun kama hanya muna wutowa mun ga su uku a zazzaune ba mu san kowane iri kala ba da mashin mu na sayawa yadda zai shiga wurin gargada wurin rahi ya wuce sai gashi muka ga mutum guda biyu sun hito cikin sarakuwan sauro mutum guda na da be muka sassauka suka ce na za mu muka ce mun hito aikin rigakafi ne za mu je wuraga to da suka kama mu suka ce mu sassauka da muka sauka ga mashin suka ce mu bin anya muna biyo anya mutum guda na gaba sauran suna bi na bi dai daji dai shiyoyin da suka doke mu ne amma ban san sunayen dajijjukan ba sai dai zuwa can muna tahiya muna tahiya sai muka bula wani babban anya anyan kuma ya wuce can anyan mawundu ne daga nan kuma muka sallaka wurin muka kuma bi ta daji muna ta tahiya muna ta wucewa sunana juliana wadda muka isa nan tafki nan suka tare mu suka ɗauke mu ina ganin mu hudu suka mu biyar suka fara ɗauka mm. da muka kai hanya sai suka ɗauki mutum ɗaya muka kawo mu shida mm. to sun zo tara wani can hanya babban hanyar ma'undu da muka kula suka ɗauke shi ya ce zai kai maman shi asibiti a mata operation sai suka zo suka sake maza uku muka rage mu uku sai suka tafi da mu to sun yi tafi da mu daji daji gaskiya ban san suna kin dajin ba ke ce mai juna biyu eh gaskiya ban daɗi ba tunda ina ta samun ciwon ciki da mara ya aka yi kuka dawo gida jiya da yan su suna sun dafa doya suna ci sai suka ji halifin yan banga sai suka ɗauke mu dama sun ajiye mu cikin wani buka sun ɗaɗɗaure mana fuska sai suka ɗauke mu muka je muka hau wani tsauni suka ɓoye mu wurin ko da yan bangan suka ga yan banga na zuwa wurin tsaunin sai suka ƙara gangarawa da mu muka yi ta shiga sarakuwar sauro da suka gan za a gan mu sai muka faɗa rafi muna ta tafiya cikin rafin har muka kai gonan wani kankana sai ce masu na gaji zan huta suka ce ba za mu huta ba sai mun je gaba ko da muka ji masu siya mu huta to wurin iccen da muka huta na suka rage mana muna sha shine nan sai ga mashin ɗin ɗan bangaya tun karo inda muke a nan suka watse da gudu. wani bangare na yankin karamar hukumar suleja da ke jihar neja. shi ma na fama da matsalar aika-aika irin masu garkuwa da mutane. A kwana-kwanan nan ma 'yan ta'addan suka harbe wani mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar ta Suleja yayin kuma da suka yi awon gaba da wasu mutane. Kamar da yadda shugaban karamar hukumar Honorable Abdullahi Shaibu Maje ke mana karin bayani. Ina hakikanin gaskiya sun garkuwa da mutane guda hudu wanda kafin su wuce mashin yara na media aids na ya tafi gida ya biya ta wajen a mashin suka harbe shi da bindiga wanda ta kai shi asibiti amma Allah cikin ikonsa ya karbi kayansa bayan kwana uku wani jiya sai addu'a uku din shi bayan nan sun sake dawa shi faran jiya cikin dare bayan an sako wa'annan da suka tafi da su mutane hudu wani gida a nan cikin shaga sun sake tafiya da mutane hudu wanda ko kafin jami'an tsaro su kai wajen sun riga sun baro anguwan gabaki daya sabida yana bayan daga bayan shi sai wani jeji daga nan suke fitowa za su shigo suna da informa da suke cikin garin nan da suke ba su information na tafiya security na motsawan kowa da kowa. masu a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kaina da na tsara kuma na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. yanzu lokaci ya yi na sharhin murya amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. aka rantsar da Joseph robinet Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a Majalisar Dokokin Ƙasar. rantsuwa, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da sada kansu don su nasara kan kalubalen da ƙasar ke fama da su, kana da kare makomarta. Ya ce, tarihi yaƙini da aiki da hankali na nuna hanyar da za a bi hanyar haɗin kai za mu iya ɗaukar juna da mutum cimma za kuma mu iya haɗa mu daina ɗaga murya kana mu kwantar da hankalinmu wannan shine lokaci da muka shiga cikin mawuyacin hali mai cike da tarihi kuma haɗin kai shine zai kai mu ga ci gaba ga waɗanda suke wajen amurka su ma mu da ƙasashen duniya ba don magance matsalolin jiya ba amma na yau da na gobe za mu jagoranci ba don misalin ikonmu ba amma don ikon misalinmu za mu yi shi ne da ƙarfin haɗin kai za mu kasance da ƙarfi kuma amintattun abokan tafiya wajen tabbatar ya rattaba hannu na ikon sa na shugaban ƙasa don cimma waɗin amurka ta koma cikin yarjejeniyar paris da ke duba ɗumamar yanayi na biyu shine mai da amurka cikin washe da ke da rinjayen musulmai da ƙasashen afirka zuwa ƙasar haka kuma da dakatar da ginin katanga a bakin iyakokin kasar da mexico a cikin jawabin nasa bayan rantsar da shi shugaba biden ya yi kira ga amurkawa da cewar sai su fara sabuwar rayuwa ya ƙalubalance su baki daya da sai su rubuta tarihin amurka cike da kyakkyawan fata ba da tsoro ba na haɗin kai ba rarrabuwar kawuna ba ya kasance labari wanda nan da shekaru masu zuwa za a faɗa cewa mun ansa kira na tarihi cewa amurka ta tabbatar da 'yanci a gida sannan ta kuma kasancewa abin koyi ga duniya tsayawa cikin mutunci da adalci a idon duniya wannan shine sharhin muryar amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar amurka ne sale shehu ashaka da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum les infos à Washington. Georges Billon, Le Monde aujourd'hui.